sura mai albarka idan ba manta ba a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha biyar yau za mu tashi aya ta goma sha shida kuma wani shi ne zai fi mana wuɗa cikin sura قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله يكفي قل كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب قل من رب السماوات والارض ونين وند يا هلكا وما يكفي كل واحد سمي ده السيبه كده وايت وايت كل كل قل كجامس يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله Allah shi ne ya halice su kuma shi yake kula da su. Wani maɗaukakin sarki ya yi tambaya kuma ya ba amsa. Kuma wannan tambayar su kansu idan aka bar su din ba su da wata amsa da ta wannan amsa da Allah ya faɗa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari a wasu wuraren daban-daban a cikin alkur'ani haka zalika Allah ya shaida akan kan cewa shi ya halitta mai da kasai a gurare daban a qur'ani kul Allah ya ce ka gaya musu a fatta hassun min dunihi awliya'a to yanzu kwanaki masu taimako wanda kyauta al'amura wanda kuke bawa soyayya irin soyayyar da mahalicci kaɗai ake bawa sai ku bayar da ita ga wani wanda ba Allah ba la yamlikuna da na nafa'an su waɗannan da kuke nuna wa soyayyar ba sa iya amfanar da kansu ba sa mallakar wani amfani ga kawunan wala zarra ko ba sa iya cutar da kansu wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ko a yanzu da muke rayuwa ba lokacin kofar Quraysh ba wannan yana faruwa da mutanen da suke miƙa al'amarin su wanda Allah kaɗai ake rika wa zuwa ga wasu da ba Allah wani hotun da na taɓa gani ya furge ni sosai kwarai da gaske irin yaran da suke shiriri ta a tiktok da twitter da sauransu da sai aka hakaito wani yana kokawa zuwa ga shehunsa shehin ɗariƙar da suwa su shehu kana kallo Da halin da muke ciki ga shinkafa ɗin tsada yanzu litan mai ta kai kaza to ya faɗi sunan shehin ya aka samu wani ko a kawo ne da sunan shehin ko kuma dai coincidence ne irin ya zaro sunan sa ne sai ce ku yi ni ma haka nake siya <laughs> ka ga kuma za ga tabbas su yadda ya ce shehu wani wani kana ganin halin da muke ciki ga ƙasar mu inda ta koma yanzu san mai a ce ta koma kara ce ku yi hakuri. kuma ya saka hoton shehu da aka yi magana ya ce ku yi ni ma haka nake ya <laughs> to wannan ah, Wa'inda ake kira ba ta mallakar amfani a kankin kansu su ba sai Allah ya saukar da amfanin garin su ke amfani to da kance su ba wata gane su Allah ba ba wani abu ya sa sha shamurki tsakanin ka da Allah mahalicci ka shi kai tsaye yana jin ka kuma zai ya maka bukata kul Allah ya ce ka gaya musu hal yastawil a'ma wal basir yanzu wanda yake gani wanda yake makaho mushriki kenan wanda yake bauta abin da ba zai amfani da kansa ba ba zai da mai kiransa zai yi daidai da wanda yake bai gani shine wanda yake kan tafarki yake bauta wa Allah da yake ji yake gani am hal tastawi dhulumatu nur ko kuma kana ganin wato gayyar duhu in aka hada ta a waje guda da kuma haske za su yi daidai wajen shiryarwa ba zai yi ba a nan an yi jamfin duhu saboda hanyoyi za su yi hanyoyin bata ne hanyoyin bata kuma suna da yawa kullum tsara kirkiro su ake yi amma hanyar shirya kuma guda ɗaya ce shi za a kwanta da haske wanda ba a yi jamfin sa ba أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه ko kuma sun sanya wa ubangiji subhanahu wa ta'ala wasu abokan tarayya Wai na abokan tarayyar khalafu ka a a'a su abokan tarayya ne suke da waɗansu halittu irin halittun ubangiji ba ta sha ba karku alaihim sai halittun suka rikirkitar ta suka kasa gane wato tun da Allah ya yi kaza wani ma ya yi kaza to ya kamata ka bai da aka bauta wa Allah to shi ma wani abauta masa don a bashi hakkinsa haka sai nake faruwa ne sa suke bautar wannan Allah kai ka san ba haka ba ne ba sai Allah ya ce kun ka gaya musu Allahu khaliqu kulli shay'in duk wani abu da ka gani Allah ne ya halitta shi wa huwa al-wahid shine tilo wanda ba shi da na ba shi da farko ba shi da karshe al Haru, sarki mai rinjaye mai karfi wanda duk abin da ya so haka yake yin sa wannan ayoyi wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ita ne baya ga faɗar abin da duka abubuwan da Allah ya halitta cewa shi kaɗai suke bautawa shi kaɗai suke wasu jira wani la yanzu da mafi samawa su wal'amu to sai kuma Allah ya kawo wannan dan ya ƙara nuna maka a hankalta cewa in ma ta ɗauki wani cewa zai iya yin wani abu to ba shi da ikon da za a iya masa waɗannan kuma abubuwan da suke wa Allah sujada suna yi wa Allah ne dan ya tantance kuma ya da ya da sai Allah ya ce أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فكانت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راديا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء علية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ayami Allah madaukakin sarki yace anzala minas sama'i ma'a Allah madaukakin sarki ba shine yake saukar da ruwa daga sama nan Allah yana so ya buga mana wasu misalai ne guda biyu wanda wayannan misalan za su yaye mana wani abu wanda za mu gane mu fahimta alaƙar zukata da saƙon da Allah ya aiko mu zan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to sai ya kawo mana wani misali wanda yake da jaffa masu yawa waɗanda tsakanin misalin da abin da ake buga misalin da shi sun haɗu a kan waɗanda fitofi da yawa asali idan kana so a gane abu wanda ba a san shi ba to kakan iya ɗauko wani abu da aka sani sai ka kwatanta wannan wanda ba a sani ba da wanda aka sani saboda wata sifa da ta haɗa su a tsakiya wannan sifa ta ake kira wajen shabai to idan ya zanto abubuwan da shi wannan abin da kake so a san shi da wancan wanda already an san shi ya zama abubuwan da suka yi kamar ne suna da yawa sun yi kama ta bangare kaza sun yi kama ta bangare kaza sun yi kama ta bangare kaza wannan shi ake kira at-tashbihu tamthili to irin wannan tashbihin ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana iri biyu dalili na farko Allah ce anzala min as-sama'i ma'a Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama saukar ruwa din shine kwatan kwatan saukar wahayi daga sama lokacin da ruwan ya sauka ai ka ga zai jira a ƙasa ko in ya jira a ƙasa kuma zai dinga gudu zai dinga gudu zai dinga gudu wannan gudun ruwan har zuwa inda zai je ya samu rami da zai shiga wa'annan ramukan su ne audiya da ke Allah ce fasalat da kadari ha. wato sai ramuka da ƙoramu da kududdubai da gulabe ruwan nan sai ya shiga cikin waɗannan ramukan da kadari ha kowane rami gwargwadon girmansa gwargwadon gangan ruwa nawa ne zai shiga wani ramun da yake ba zai ci sama da drum biyu ba wani kuma zai iya cin drum ɗari ko dubu ma kowane rami ya ɗauki ruwa gwargwadon dukkan da zai iya ɗauka to sai zanto wannan ruwan da yake tahowa yana ɗauke da kumfa saboda gudun da yake idan ya shiga cikin ruwa ya shiga cikin ramin sai kaga kumfa ta zo ta lullube saman ruwa to sai Allah ya ce fa ta malasai sai wannan korama ta ɗauki zabadar wata kumfa rajiya ta lullube saman ruwa a lura da kyau Allah ya saukar da ruwa daga sama wannan ruwan da ita ya malalo sai zo ya dinga shiga cikin ramuka da gulabe da kuma da kuma ƙoramu kuma da ya tashi saboda zubar da yake sai ya taho da kumfa bayan ruwan ya zama shiga sai kumfa ta zo kuma ta ɗare saman ruwan gaba ɗaya fa ta malar sai wannan koramar ta ɗauki zabadar wata kumfa rabiya, da ke suke sama tallafe gaba ɗaya ruwan wannan shi ne misali na farko to abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake fatarta mana anan shi ne Allah ya fatanta saukar da Ƙur'ani Qur'ani ke yi wahayin da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda wannan wahayin yana shiryar da mutane ya sa ku gane waye Allah da sai kwatanta shi da ruwan da yake saukowa daga sama wanda shi kuma wannan ruwan da shi mutane suke rayuwa kamar yadda ka san ba za a samu rayuwa ba sun ba ba za ka zalika ba za a samu rayuwa ta zuciya ba ba babu kai dan haka a ce kayi kwana kayi sati kayi wata baka saurari wahayin ubangiji ba ka hankalce shi ka fahimce shi to kamar ka yi kwana ko sati mako kenan ko wata baka a baka saurari baka sha ruwa ba yadda rayuwarka take cikin barazanar mutuwa to haka zuciyarka take barazanar mutuwa sama anzalna sama'i ma'an ruwan nan yayi kama da wahayin da yake sauka ta ina suka yi kama wajen shabani ne wannan sifar da ta hada su shine shi ruwa yana bada rayuwa ta zahiri shi kuma wahayi yana bada rayuwa ta jiki ta zuciya to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta yadda qur'ani yake shiga cikin zukatan mutane sai ya kwatanta shi da ruwan da yake malalowa ya fada cikin ramuka sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kwatanta shi ne fasalat awdiyatun bi qadariha kamar yadda qur'anin ake kai shi zuwa ga zukatan masu rabo suke karɓarsa to haka ruwan shi ma duk wani rami da yake da rabo inda aka saukar da ruwa a wajen ruwa yake tafiya ya faɗa cikinsa an gane ko to ramukan kala kala ne akwai wani ramin yana da girma da faɗin da zai iya ɗaukar ruwa mai yawa to haka ralika zukatan su ma kala kala ne akwai zuciyar da duk girman shirya in ta zama faɗawa suke ta shiga ta karɓi shiryar umarni ta karɓi shiryar hani kuma ta yi aiki da shiryar shi yasa sai ka ga mutum duk abin da Allah ya ce yayi yana da yi Allah ya ce a yi sallah yana yi ya ce a yi azumi yana yi ya ce a yi sadaka yana yi ya ce a yi zikiri yana yi ya ce a kame baki a kame harshe yana yi ya ce a yi tausayi yana yi ya ce a yi gaskiya yana yi duk abin da aka ce a yi zuciyarsa ta yadda ta karba Allah ya ce kar a yi zina baya yi kar a yi ƙarya baya yi kar a yi giba baya yi kada a yi lalaci ya yi kar a yi zalunci ya yi duk abin da aka kawo ya karba to wannan an kaga babban zuciya kenan wata take kama da babban korama wacce duk ruwan da ya taho yana fadawa shi ya zauna shine fasalat audiyatu bi qadariha audiya jam'u wadi abin da ake nufi da wadi kuma da asalin hausa tsohuwar hausa ana cewa zaza amma abin da ake nufi da zaza shine ramuka da kwazazzabai da suke tsakanin duwatsu inda mutane suke rayuwa to mu a nan sai mu fassara shi da korama ko gulbi tunda su ne idan ruwa ya sauka ya sauka ya cika gidajenmu yadda mu ya sauka akan titunan mu ai hanya yake nema ko in ya samu hanya zai fita mu gudane ta kwata a hankali hanyar tafiya take zuwa inda anan zai tsaya da shi shine fahsa sai sailu zaba da radiya sai ubangiji subhanahu ta'ala ya kwatanta mururu ko kuma masasul qur'ani lil qulubi bi mururul ma'i ala al awdiya wannan kare shi ma wani wajen shabai ne shi yasa aka ce wato a ya zama tashbihi ne tamfili kaga ruwan nan zai wuce kan tuddai zai wuce kan duwatsu har daga karshe zai samu istiqrari a cikin rami da kwai. da gulbi da gebe da korama kafin daga baya fada cikin teku wannan lokacin da ƙur'ani yake sauka yake fadawa cikin zukata sai Allah ya kwatanta shi da wancan to haka zalika shi wannan ruwan lokacin da yake shiga to zai zama akwai kumfa da take da abubuwan da ruwan ya ɗauko a hanya wataƙila yana tafi a hanya sai ka ga ya kwaso maka tarkace ya kwaso maka wasu hakukuwa ya kwaso maka wasu kara wasu karare idan ruwan da waɗannan abubuwan suka faɗa cikin rami ai na abubuwan sama suke yiwa ko shi kuma ruwan sai ya zauna a ƙasa to wannan rarwa din wannan kumfar da take cikin ruwa da ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fahta malas sayl da radiya to ita ba ta ba ta tabbata a cikin ruwa sai ta yi sama da sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa wa mimma yuqiduna a laifin na misali na biyu kuma kukan je ku samu zinare da azurfa ma'adanai ɗanyen zinare wanda asalin za ga taɓo ne ko azurfa idan kuna so ku yi kayan kwalliya da shi irin bandage ko awarwaro ko munduwa ko ɗan kunne ko wani abu ne daga cikin abubuwan da mata suke yin kyale-kyale da shi ai za ku ɗauko wannan zinarar da ku ɗora shi a wuta idan kuka sa ziga zigi aka dinga hurawa aka dinga hurawa aka dinga hurawa zai dinga tafasa in ya tafasa to dattin sai ya koma gefe guda duk zinarar ya koma gefe guda idan wutar ta gama ci ta gama ci sai ka ga zinarar ya yi kyau wutar ta mutu dattin kuma ya koma gefe ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa min ma tuqiduna alayhi fil nar da irin kayan ma'adanai irin su zinare da azurfa da kuke zuwa ku tsora su akan wuta kuna tafasa su da zigazigi iftira a hiliyatin idan kuna so ku yi kayan kwalliya da su na mata au mata'i ko kuma kuna so ku yi kayan amfani kamar wani kofi ne za a yi marikinsa da zinare ko kuma a wani a wasu kaya ne za a yi musu dajiya da zinare ko kuma a wata hula ce ta sarauta za a yi masa ɗige-ɗigen zinare to au mata'i ne mata'in ɗin za ku kuna so ku yi wa su kayan da su shi ma ai za ku ga zabadun mithluhu a lokacin da kuke kona shin ai za ku ga da datti da ko irin yadda kuke ganin da abuwa ko to Allah ya ce kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil to irin yadda aka buga muku misalin nan idan ruwa ya zo akwai ruwa na hakika akwai kumfa idan an sanya zinare a wuta akwai zinaren akwai datti to haka Allah yake buga misalin gaskiya da ƙarya za a iya zuwa a baka tatsuniyoyi da labarai kamar yadda za a zo a karanta maka Qur'ani da hadisai idan zuciyarka ta tashi za ta fahimci wannan za kuma ta fahimci wannan amma wanne ne zai amfanar da ita kamar yadda kasancewa ruwan nan shi kaɗai yake zaunawa mutane su je su ba su yi bar ruwa su sha su yi amfani da shi to haka wahayi na Allah da maganganun maza Allah su kaɗai da suke amfanin zuciya fa amma zaban wannan dattin da kumfar fa ya zahabu dufa'a sai ya tafi ba zai amfana da komai ba wa amma ma yanfa'un nasa amma ruwan da yake amfanar da mutane fa yanfutu fil sai ya zauna a ƙasa kazalika ko wa'azi ne idan za a zo a yi maka labarai a baka dariya a caja ta a iya wurin kake wurin musamman wannan abun ba wai ya shafi iya kafirai ba a samu abin da muke so shine idan za a yi wa'azi a yi malam wani zai zo yau za a ba da caji to abin da ake so kawai wani lokacin abin da zai baka mamaki kuma ya baka tausayi shine lokacin da malam wani zai zo ya yi bayani na ilimi hankalin mutane baya kai a wanda zai saura. kawai dai ana ji ne ana allah allah ita wurin da zai ba da tani ko wurin da zai zumburu wannan ya zumburu wannan ya taɓa wannan ya taɓa wannan to idan allah ya ba malam wani sabati sai kala mutane ya yi musu abin da zai amfana da su idan kuma ya bata mutane to zai zunguro can ya zunguro nan ɗin duk motsi ke kaga ana ihu ana kabbara to amma ihun nan da kabbara nan ba inda za a tsora zuciyarka a kan ne a ga nauyin imanin sa nawa to idan aka gama wa'azin aka ce ka koma a sashe tsora ta in ka ci sa'a shi ne imanin ya tsaya a yadda yake ajiya. jiya in bai yi ƙasa ba ma in kuma ka yi gulma a wajen ka haɗa da zagi ka zama wasu bayan kabbaran ma haƙi a hada da wani ihu da sai kaga imanin ya yi kasa amma lokacin da malamin zai tsaya ya karantar da kai shiriyar da take cikin alkitabu wa sunna to a lokacin watakila in ya baka karatu na minti talatin Allah ya ce sake ka zuciyar tunda kowace zuciyar ta kadari ha akwai zuciyar da in ta taho gaba ɗaya karatun ta ke ba akwai wata kuma shaidan ya zo ya ɗan zungure ta ya ɗan cike wasu ɓangarori ana ɗan cikin karatun sai ɗan buɗe whatsapp haka a daidai lokacin to ya ɗan sauka a shoulder ba zai samu ya fahimci abin da ya kamata ba a shi kenan hankalinsa yana ɗan kan kasuwa da an faɗi wani tasbihi sai hankalinsa ya dawo kai da an faɗi wata magana tuba sai hankalinsa ya dawo kai da malamin ya yi wani usulubi ko ya ɗaga murya ko ya sake murya sai hankalinsa ya dawo kai to kwantiki na abin da ya ɗauka sai ƙara ya ƙara accelerating imaninsa da zai sauka a ɗaurin dukiyarsa a tsora ta a cikin da sai ga ya har samun sabo imani to fa amma zabaru wancan tajin ban dariyar da barkwancin da labarai wani labarin ma na ƙanzan kuregi a yanzu haɓu jifa a iya wurin za ku bashi amma ma yin fa'o na sa da su shira akwai waɗanda majalisun su kawai in sun kulla shi shine duk wani mutum na Allah sai sun zage shi duk wani ne bin sunnar annabi sallallahu alaihi sallama? sai sun fito da wani abu sun ce wane ma yana kaza wane ma baya kaza wane ma wasu kuma sun zauna an banda karerai da labaran waɗansu mutane wanda ba ka da tabbas akan labarin su haka musamman yan bid'a ba za a koya maka san Allah ba ko wanda in ya zauna to daga farkon karatun sa har ƙarshe yana so ya koya mutane san Sani shi da kansa da kuma a ji tsoronsa wani har dukan kirki yake iya sai, ba wanda ya zana ya fata-fata da wani na gama da wani to a ƙarshe dai abin da yake so ya kwatanta ku kiyaye ni dan ni ba sauki ne ba wai a kiyaye Allah ba Allah so ya haddira kuma Allah nan da shi kuma yana kokarin shi malam yana tsoratar da ku kansa a'a magana ce matsala ce ta ilimi ya kamata ni a matsayina na mai da'awa in yi kokari in sai ka kwakwalen ku yadda in kun tsaya a gaban ubangiji za ku samu mafita amma sai in kokari in gwada muku kokari na da kwanjina in fito ina nuna muku cewa ni kuma ga yadda nake ga halin da nake ciki ga yadda nake ga shi ga shi ga shi ku cikin a cikin maganganun ma in yi kusafurai to idan kuna kauna ta za ku ji daɗi amma magana a iya nan za ta tsaya kuma wallahi in ba ta cutar da kuma ba za ta amfana da amma idan na zo kuwa na mai da hankali a kan me shirya a cikin maganar nan ba ruwana da wane ya yi kabbara ko wane ya yi jibu ko wane ya yi murna ko wane ya yi dariya ko wane ya yi daɗi ba shi ne asalin abin da ya kasa amma Allah ya ce da a wajen kisarwa na yi wani abu da ya taɓa zuciyarka har kai kabbara wannan ba ba ko bane ba maza kuma ya yi magana haifai sun yi kabba lokacin da ya yi magana ya juji wa ma juji ya ce mutum ɗari tara da duk za su yi wuta mutum ɗaya ne zai aljanna sahabbai suka tsoronsa suka firgita maza a ce ku yi hakuri ba ku bane ku kwantar da hankalin ba ko wasu al'ummatai in dai sun kasance a cikin mutane to sai sun fi mutanen yawa Sune ne ya juji wa ma ko ina fatan in Allah ya yarda in aka saka yan aljanna uku ku ne kaso ɗaya da Allahu akbar sabai da tabba maza da ce kai ina ma fatan ku ne rabin yan aljanna gaba ɗaya kaga an yi magana su taba sai suka yi kabbara saboda ita kabbara wani lokaci ba baka san kayi ta ba to amma kaga ai maza kuma ya gaya musu wani abu ne na aikin da Allah ya turo shi yayi musu bishara kuma ya yi musu bishara haka zalika aka gaya muku irin nasarar da muminai suka yi aka yi sa'a malamin ya iya bayani ya iya jawabi ya motsa tunanin ku aka tambara alkhairi ne gare ku gare shi amma ba a akwai wanda ba jama'a in ya gano wa ba a yi tambara ba to sai ba ya tsaya ya nemo wani abu na musamman da ta tambara haka zalika ita kanta ban dariya da barkon sai in dai ba za a yi karya a ciki ba in dai ba za a yi karya a ciki ba ba laifi ba ne ba idan malami ya amfani da wannan salon domin sawa wa mutane shaɗin da za su fahimci gaskiya a'a zai musu karatu ne na awa ɗaya da kansa sai ya fahimci cewa an ɗau dogon zango ba a numfasa ba wataƙila sai ya sa musu wani abu na gaskiya ba karya ba wanda aƙalla zai sa ko da shi ne wasu su yi aka yi murmushi aka yi dariya ya mazo ya dawo kan hanya shi wannan ba laifi ba amma dai malami ya zanto kullum ta Allah sai dai ya sa ku dariya sai dai ya sa ku caji to wannan ba haka ba haka magabata na gari ba haka mazalar sama yake ba ma asnan ba haka sahabbai suke ba gaskiya ba haka a immatul huda suke ba ba haka su maliku suke ba ba haka su shafi suke ba ba haka su ahmadu dan hanbal suke ba ba haka su abu hanifa suke ba ba haka su bukhari suke ba ba haka manya manyan a immatul huda suke ba idan suka saka shiriya a gaba to su ke fito da mutane ba kuma aikin malami bane ya zauna ya zama ya zama BBC jiya an yi kaza a gari kaza shekarar jiya an yi kaza nan ma akwai kaza ya zama majalisin nasa ya zama diman da'iman sai dai watsa labarai shi kuma wannan watsa labarai ba ko labarin da ke kushe da shirya ba shi ma wannan zai zama zabar kuma fa yazhabu difa'an akwai labarin da Allah ba zai tambaye ka ba dan baka ji shi ba akwai labarin da ba za ka ci su ba dan baka ji shi ba akwai labarin da yana da amfani amma akwai abin da ya fi shi amfani shiryar nan ta fi shi amfani shi labarin in je gida za ka kwanta shi ka yi browsing ka duba ka gani su akwai wanda dama su je sun yi karatu ne an koya musu yadda ake siyagar labari da bada labari shi ma malamin daga nan ya ji san ka je ku tare da ni a can a nan kuma wanda da ke a koya masa san Allah da kaunar Allah da kuma bin Allah da san Annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga manzo Allah fa amma zabar fa yazhabu juma'a shi kuma karatun da wasu ke renawa ai malam wani ya cika tsawaitawa a ai malam wani maganar ta ba ta ganewa ba amma kuma za ka iya gane maganar da ta wannan sarkakiya idan kana sana a a haske ya sunayen malamai da shekarun mutuwarsa yanzu ƴaƴanmu da suke iya karanta sunayen ƴan barka ga harfai uku ba wasali amma su ga sun karanta ne ne har mamaki ne ke yadda suke iya riƙe rijal na ban kaga kalmomi harafai uku ba wasali amma sai ka ga ya karanta shi saboda yana so yana mai da hankali a bayan da an ce maka lalaka iya ce ka ci na wani malami da aka faɗa ni na ma ka sarke shi saboda shi wannan baya kai abubuwan da ya mayar a to wancan duk zabat ne ya zahabu ki a'a amma bayan fa'ur nasa bayan kudu kul'a kamar yadda ruwan in ya zauna zai amfani da mutane to haka shi ma wannan wahayin da aka koya zai amfana da mutane don haka kira gare mu ji tsoron Allah mu dinga wa'azi da Qur'ani mu dinga wa'azi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu dinga bin tafarkin magabata wajen wa'azi mu karantar da mutane mu koya musu tauhidi da aqida mu koya musu ibada mu koya musu dawo mutane nagari masu tsantsan da kai wa'anda in ka gansu za ka ga sura qur'ani da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu bai da mutum wajen zahin zahin yanzu ne gari yawa ya a ce wai yau kai kana ta takama kai ahlus sunna ne wai har wani dan bid'a zai maka rashi amma ya bi maganganun ka ya iya tara zaki goma ko ashirin kuma kai ahlus sunna ne yanzu dan Allah za ka iya kawo zaki sai a cikin maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam babu ko daya ba a bata man rai bane in kana takamar ka fusata saboda an taɓa ubangiji ne ba a gaya wa Allah ba a lokacin manzara sama amma da ya tashi sai su magana ta manzanni sahabban manzara sun salama su ma su suka koyi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda ka dan Allah masu da'awa bi tsoron Allah idan ba za ka iya kiran nan ala basiratin ba ka ajiye ka samu wani abu ka ci gaba da yi akalla ka tigarar da mafafin mutane su dinga zuwa suna tawaron mutanen da suke da siyawar namu إذا لم تستطيع شيئا فدعه وجاوزه ila ma تستطيع kuma ba zai yiwu a amfanar da mutane ba sai kuma ana tara sai an yi wa'azi sai kuma an karanta da wa'azin da karantarwar shuka akwai kyakkyawar hanya ta musulunci wanda ya kamata a dinga bi sannan kuma mutane masu sauraro mu mai da hankali akan abin da zai amfana da mu mu mai da hankali abin da akan abin da zai kai mu zuwa ga Allah ka duba a cikin hadisin Abdullahi bin Umar wanda Imam Muslim ya rawaito da sarrafi haka ka ga yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ke koya maka komai ka dinga tafiya zuwa ga mai amfani Allahumma اللهم lana min khashyatika ma taqulu bi به wa وبين معصيتك ai khashiya tana da kyau khashiyatullah tana da kyau amma sun za su ce in za ka ba ma ka ba mu wata za ka hana mu abu da ana maka komai ka nemi mai amfani wa min ta'atika ma na bihi jannata ta'ar ubangiji ai abu ne mai kyau amma ka ba mu wata in mun yi ta za mu samu aljanna wa min al-yaqini ma tahawwin bihi alaina musa'ib ad-dunya ilimin ma da yaqinin ka ba mu wanda in muka sami shi rayuwar duniya za ta zai mana ba komai ba to haka zalika ko wa'azi ko karatu ko menene kai kai ka je ka saurari wanda zai amfana da kai wanda zai sa ka wani lafiya ka gama da ubangiji subhanahu wa ta'ala ka je ka da Allah lafiya fa amma zababi amma wannan kumfar da take sama fa ya zahabu jifa'an ita ba ta amfanarwa wato sai kaga ta tafi haka nan a banza abin da ake nufi da jifa'an ai sahihan murman wato za ta zama a banza a an wurgar da ita ba za ta yi amfani ba kaga wannan kashe ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi wa mushrikai a gefe guda akan cewa su ne zabatin daga ƙarshe kuma za a rinjaye da su za a kuma a karkashe su kuma muminai su ne za su wanzu a ban haka wa amma ma yanfa'un nasa fa yankutu fil amma abin da zai amfani da mutane kuma sai su gaba da zama a banza shekul islam ibn taymiya Allah ya farka da rama a cikin majmu'u fatawa shi goma sha tara yake cewa والذي يرفع الناس يمكث في الارض ويستقر كذلك القلوب تخالفها الشهوات والشبهات haka zukata sha'awa da shubha sukan zo su cakuɗu da zuciya fa idza taraba fiha al amma idan gaskiya ta lullaba zuciya sarar fiha tilkar shahawatu wa shubuhatu sai ka ga wato wannan sha'awar da shubuha sun barar sun taso wa zuciya sun mata za ku duba a makashin fiska ba a banza wa yastatirru fiha al-iman qur'an sai ka ga imani da qur'ani sun zauna a cikin zuciya allazi yanfa'u sahibahu wan nasa wanda shi zai amfana da mutane ya amfana da shi قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فهذا المثل الآخر وهو الناري فالأول للحياة والثاني للقيام انتهى كلامه رحمه الله ابن القيم الله ya karfi rama إلى من ilamin wasu ne magana mai kyau ta هيك misali yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya kwatanta mana لحياه القلوب دنيا رايه زكاتا والاسماء والابصار كفي رايه كنوا لاذا نوى في الماء الذي انزله لحياه الارض بالنبات يا فكر جامنا شي دوروان دي سوكر دنيا رايه اسا كفي رايه كنري وشبه القلوب بالاودية في الله يفشل جامنا زكاتا ترامكا دوروان يجي شقا فقلب كبير akwai zuciya wacce take babba ya sa'u ilman aziman wacce takan ɗauki ilimi mai girma kawadin kabirin kamar wato rami ne na ruwa wanda yake babba ya sa'u ma'an kabirin wanda yake iya ɗaukar ruwa da yawa wa qalbun saghirun da kuma wata zuciyar karama innama ma ya sa'u bi hasabihi ya sa'u bi hasabihi shi yana iya ɗaukar ruwa ne gwargwado كالوادي الصغير كمان دي قورما karama اللي كرما فصارت أودية بقدرها قوة قورما سيتسك دروا غربدن جرمانتا واحتملت القلوب واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها su ma zukata suka fashi shirya da ilimi gwargwadon yadda za su iya ɗauka wa kama an nasaira idan alaiha kamar yadda wato ruwa idan ya haɗu da ƙasa ya jifta ta ƙasa da ita bala gusa'an ka san yana ɗaukar yayi da karikice wa zabadar da kuma kumfa haka zalikal guda wal ilm idan khalaqa al quluba asara fiha min ash shahawati wash shubuhat haka zalika ilimi ma in yadda ki zuciya to zai kwankwashi shubha da sha'awa da take cikin zuciya sai kaga shubha da sha'awa sun tashi suna kokarin su kalubalen ilimin to me yake faruwa li yaqla'aha wa yudhibaha كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاقه كما يدك سماجي إذا كشاشي to yakan harzuko cutar da take cikin jikinka to in cutar ta harzuko karshe wannan hayaniyar banza ta za ta gama firarinta karshe sai ta lafa sai ka kasa yadda ita ko ta fita a gumi ko ka fitar da ita a numfashi shi ko maganin sai ba ka lafiya da izinin Allah to haka zalika shi ma ilimin in ya shiga zuciyarka da shirya ta suka shiga zuciyarka sai su gaurayo abin da ke cikin zuciyar su hayayyako maka wannan sha'awar da shubhar sai sha'awar da shubhar sun tashi sun gama hayakin su karshe sai su fita a banza shi kuma ilimin sai amfani da kai da shirya ku zuwa karshe abin da ilimin sai ibn qayyim ya faɗa wannan kuma ya yi daidai da misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yayi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da a gare shi ba za a kawo cewa inna ma inna masala ma ba asani Allah azza wa jalla min al-huda wal ilm kwatankwacin abin da Allah ya aiko da shi na shari'a da ilimi kamar sale zaitun kamar ruwan sama ne a saba an fahimru ya sauka a kasa kaga ruwan sama ya sauka fakanat min hafa ibatun tayyibatun qadilatil ma'a akwai ƙasar da take tana da kyau in ruwa ya zo sai ta tsotsi ruwa fa ambata tilkala a ushban kabira in lokacin fitar da tsirrai ce kaga ta fitar da ciyayi da hakukuwa da abubuwa masu tarin yawa wa kana minha ajadibu akwai kuma kasar da tana da ɗan tauri amsa katil ma sai ta tsoke ruwan amma ba za ta fitar da tsirrai ba amma duk ran da suke son bobar in kun haka wajen za ku samu ruwa falafa Allah biha nasa sai wannan kasar ta zo ta amfani da mutane da wannan ruwa a haka rijiya a haka inda za a yi ruwa sannan sai maza rasu ake cewa fa sharibu min ha wata tsau wara'au wa asaba qa'ifatan min ha ukhra to akwai kuma kasa ta uku inna ma hiya qi'an ita fako ne ne ta kasa ce fako wacce take gabaki daya ba ta iya so ruwan la su fi kuma an ba za ta so ruwan ba ba za ta rufe kala an kuma ba za ta shigar maka da abincin dabbobi ba ko abincin da mutane za su yi فذلك مثل من فقه في دين الله wannan shine fasarkacin mutumin da ya fa'idan ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi Allah ya amfanar da shi da abin da Allah ya aiko da shi fa'alima sai ya koya wa Allah kuma ya koya shine na farko kenan wa masalu man lam yarfa bi zalika da kuma misalin wanda kwata-kwata za a kawo shiryarwar amma kwata-kwata ba zai daga kansa ya saurare ta ba walam yaqbal hudu Allah alladhi ursiltu bi ba ma zai karɓi shiryar ubangiji da aka aiko da kuma haka ne ka duba a shiryar akwai mutumin da duniya sai a gaban sa kawai harkar kuɗi yake yi bayan harkar kuɗi kwata-kwata baya cin harkar lahira akwai mutumin da harkar siyasa sai kawai a gaban sa, shi bai san Allah ba abin da ya sani kawai manuba ta siyasa da harkokin siyasa zai iya investe tun kudin su akan harkar siyasa zai mutunta wanda ya san siyasa duk abin da zai kawo maslahar siyasa zai yi amma maganar addini kwata kwata ko a jikinsa baya ganin masu addini da kima da daraja balle ya darasta addini in ka ga ya biyo ta kan masu addini to a siyasanta ne yana ganin cewa yana da maslaha da su amma ya tabbatar da idan ya gama da su ma zai iya cutar su ya zalunce su ya kyale su sai zuwa lokacin da yake sake bukatar su sai zo da abin da suke so ya sake watsa musu tsaba ya kuma janyo su jikin akwai wanda kuma rayuwarsa ta duniya sai kawai a gabansa harkar wasanni harkar holewa da shakatawa amma magana Allah da abin da ya shafi su ba ga wannan wannan misali ne Allah subhanahu ya buga mana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ma ya buga mana domin mu ji Kuma mu gane wani subhanahu wa ya ce كذلك يضرب الله للناس الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال كما كان يقول سبحانه وتعالى yake buga misalai ga mutane don su ji kuma su hankalta kuma su gane su yi abin da ya dace. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفسدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى الجنة كتشاو المقومة تاتر بتغى الذين استجابوا لربهم ولا تفكر فكرة وإلا أكبر سواء في aka kwamfashi zukatansu aka gyara da zuwan suka gyara aka kira su zuwa ga addinin Allah suka bi suka zo aka nemi taimakawa addini suka zo suka taimaka addini wayannan ga sako ya Allah ya ce a gaya muku aljanna ta tabbata a gare ku wallazina lam yastajibu lahu wayanda kuma aka kira su suka ji suka ki zo su saurara suka zaji malaman suka ci mutuncin suka sa musu ido suna neman inda kusakuran su suke don su bayyana wa da duniya don su sa duniya ta rena malaman da suka karɓar shirya da suke kawowa wa'annan lau anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce Allah ya da a ce suna za su iya mallakar abin da ke cikin duniya gaba daya wa mithlahu ma'ahu a ƙara musu da kwatankwacin a haɗa musu gaba daya a ce suna da cikin duniya biyu ranar alkiyama Allah ya tsaye da su kare irin hukumar da za a yi su lafta dogi da za su iya bayar da gabaki ɗaya duniyar da kwatan kwatinta don su karshe kansu ula'ika da hun waɗannan lallai mummunan fisaji ya tabbata a gare su me mummunan fisaji kuwa shine a tsaye da su a yi musu akan kowace ni'ima da Allah ya musu kai gode masa kuma a yi musu kididdiga a musu bin diddigi da bishe da kulla a kan kowane sako da suka yi ubangiji kuma sun halaka shi wa ma'awahum jahannamu kuma makomar su take wutar jahannama wa bi'isal jihad wato tun da shimfiɗa ta zama ita ce wutar jahannama na'am أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الله يسي أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك شن wanda ya san cewa abin da aka saukar maka daga ubangiji alhaku shine gaskiya zai zama daidai kamar huwa a'ana kamar wanda yake makawo ne mai ma cewa addinin shi ne gaskiya ba kai kana ganin an hada su za su daidai wata kusa ba za su daidai ba wanda yake ya gamsu da cewa san Allah gaskiya ne san manzo amma gaskiya ne da wanda kuma kwata-kwata yadda ka gama kawo baya ganin hanyar shi ma ka baya gane cewa wannan gaskiya na nan ba illa ya ka an magana ce kun raba mana hankali wannan yana ilala, wannan yana dariƙa wannan yana shi'a to wa za mu bi kai kuma kana ɗan iska kina haka <laughs> ba ta kai wa kusa suna ke a a to shikenan dan hujjar wannan yana ilala, wannan yana dariƙa wannan yana shi'a ba ka tsaya ka gane gaskiya ba sai ka tsaya ka fahimci gaskiya mana ka gani wane ne a cikin waɗannan ɗin yake ce baka Allah ya ce manzon Allah sama ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab sai dai waɗanda suke wa alƙawa masu hankali ne kaɗai suke wa alƙawa mahaukata ko kaza musu ba za su gane ya Allah الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق سواء نيني قل الألباب suwaye masu hankali su ne allazina yufuna bi ahadillahi su ne waɗanda suke cika alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala sun ɗaukar wa Allah alkawarin cewa za su bauta masa ba za su yi shirka ba tun kafin halicce su Allah ya ce su ba ni ne ubangijin su wanda ta ubangiji kai ne mana to tun da suka zo duniya a tarar da su Allah ba taɓa ba ta abu wajen bautar Allah ba saboda sun san za su koma zuwa gare shi kuma ba sa karya alkawari wala yankuduna al-misa ba sa karya alkawari sannan alkawarin Allah ɗin kuma wanda suka ɗauka tsakaninsu da mutane za mu yi kaza kuma za su ba marasa kunya marasa mutunci ba wanda suke ɗaukar alkawari don duniya ta farsun ɗauka in an zo an kiɗe sai kai kun fatan cewa mun faɗa ne ba saboda yanayi ku mahaukata ne za ku ce ni ku kaza a to masu cika alkawari wanda suke mumine na gaske dawa wanda baya cika alkawari kuwa munafiki ne mu ba shi da addini kamar yadda ba za a kuma faɗa a cikin hadisin abu huraira wanda bukhari da muslim suka rawaito da za su ce ayatul munafiqi salatun idza haddatha a'a wa in sama wa salla wa za'ama huwa qala inni muslimun kamar da ke cikin riwayar muslim amma idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza asmina kanaka wa idza wa'ada akhlafa لأن هي ثبت في مسند الإمام أحمد ده سيد مسند الإمام أحمد ده مسند أبي على الموصلي da musnadul banza, da sanadin sahihin kasham daga Anas bin Malik Allah ya ƙara da gare shi yace duk da maza sun haje mana ba sai ya ce bana la imana liman la la imana liman la amana sana wanda duk ba shi da amana ba shi da imani wala dina liman la ahadala wanda duk baya cika alƙawari ba shi da addini saboda ka rashin cika alƙawari rashin addini ya ku yan siyasa ku tsoron Allah ku dinga cika wa mutane alƙawari idan ka ɗau alƙawarin za ka tsara amanar rayukan mutane za ka tsara amanar dukiyoyinsu za ka tsara amanar mutuncinsu wajibi ne ka tsara amanar mutuncinsu kullum kuna ƙara kawa kana ta aiki cikin Najeriya mai kamfani na yi alkawari ga Najeriya ƙasata to be faithful zan zama mutum ne mai imani mukhlisan li ikhlasi loyal zan zama mai wafa'i alwafa'u bil ahad kenan and honest zan zama mutum mai gaskiya mai amana to be faithful loyal An honest an akuna mukhlisan wasiyyan amina shin ka zama mukhlisan din ko kuma kai da iyalinka ne kawai sai kuma abin da zai sa ka ƙara cin zaɓe kuma ka tabbata akan tsari shin ka zama wasiyyan din abin da ka suka yi ka dora a kai kana cewa the labor of our heroes shall never be in vain haka yi ta mm. ko? an canza an canza na canza an canza an canza ya salam ni ban ga iya wannan sabon ba <laughs> amma wancan dai shi ya fi sa da ne da labor of our hero eh eh shall never be shall never be in vain ba zai tafiya a banza ba mm. ka ce wa to serve our father's land za mu tsaya mu yi wa kasar iyayenmu da kakanninmu aiki tukuru kuma hakan kake to be faithful, loyal, and honest, and to serve Nigeria with all my strength. وأن أخدم نيجيريا بكل قوايا بكرة الله يبرد سبينا بفقلواتا بسياساتا haka muke yi kaga ba ba wa alwafa'u bil ahadi to serve Nigeria with all to defend zan yi kokari in kare Najeriya a matsayin kasa daya in ya kai masaurin gida ko da kowa san gidan ubansa kawai da Allah ya kan sa Ahmadu Bello ya fara Amin Mala Aminu Kano Afwan rahimahullah shine wa an asabbika bi sharafiha wa majadiha an uphold her honor and glory take ka ce so help me God kana faɗa kana wani sa ko taro aka yi an tashi sai an yi wata tsayuwa ta banza da wuce an tashi ɗauka wannan alƙawarin amma ba za a iya wannan ba Allah ne ya saukar da shi ba amma magana ce ta gaskiya muna da wafa'i bil ahad din kuwa ka saka hannunka a zuciyar kai nan kana ƙara kararo abin a zuciyarka ba ka da hankali kenan إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق kana ɗaukar mitar ɗin ba ka cika jama'a mu je mu zama masu cika alƙawari haka zalika mu kan mu zama masu da'a da cika alƙawari a maganganunmu da ayyukanmu da al'amuranmu da mu'amalolinmu na junanmu ke da kayi alƙawari za ka ba da ɗinki lokaci kaza to ka ba da ɗinki a wannan lokacin kai kuma kayi alƙawari za ka biya ka biya a lokacin da suke za ka biya mu zama mutane masu da'a الذين يفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب waɗannan masu hankalin kuwa su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a sadar da shi shine zumunci kenan hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik Allah ya kare da a gare shi a cikin sahihaini manzo sallallahu alaihi yake cewa man ahabba an yustaqala fi rizqihi wanda duk yake so a ƙara buɗa masa a arzikin sa wayin sa'alahu fi ajalihi kuma a dan jinkirta masa a ajalinsa ko fi asarihi falyasil rahimahu ya sada zumunci Allah ya yi umarni da a sadar da zumunci lokacin da ubangiji ya gama halitta baki ɗaya su sai zumunci ya tashi fa aka zabi hikiwar rahman sai ya tsaya ya yi riko da hikiwar rahman alhiku a jikin mu halitta shine matsaurin wato matsaurin kamar inda mutum idan ya haɗe in za ka yi hajji ko umara idan ka tattara wannan zanin inda kake dunkule shi gaba ɗaya ka tattare shi to nan ne kai kokunsa to ubangiji yana da kai kowa amma Allah ne kaɗai ya san yadda na yi to amma mu a mutane idan aka yi riko da ka to ana kusa da kai sosai kenan to mu muna tabbatar da ubangiji abin da ya tabbatar da kansa ko manzon ya tabbatar masa sannan kuma muna fa'idantuwa da hikimar da Allah ya aska mana wajen tabbatarwa ba ma tafiya zuwa ga hikimar kawai mu kore wa ubangiji sifar da ta dace da sifar da kansa musa ubangiji ya sifantu da sifa ta kamala to sai zurunci ta je ta yi riko hikwar rahma sai ubangiji suwa ta take cewa haza makanul a'id bika ya ubangiji duk wanda ya girko ya taho wurin ka yana neman kariya a nan zai tsaya to ni maga ina so ubangiji a kai ni a taimake ni kar mutane su yanke ni shi banza da nake ubangiji yadda yanzu ya kai zurunci a larabci zumunci mata ne ko bai ishe ka alfahari ba ka gamsu cewa duk wanda ya yanke ka sai na yanke shi na ci sadar da shi da abin da yake so ke ko wanda kuma ya sadar da kai sai na sadar da shi ma'ana zan sadar da shi da abin da yake so da haka ya tiluna ma amara babu bihi an yusa abin da Allah ya ce a sadar shine zumunci to za a ga masu hankali suna sadar da zumunci abu na farko na sadar da zumunci shine ka tabbatar da alaƙar da take tsakaninka da shi mai zumunci in mahaifinka ne idan ɗanka ne idan ɗan uwanka ne ƙarinka idan baffanka ne ka gamsu ka yarda kakkai inkari abu na biyu kuma ka yi masa abin da a al'adanta irin ka yana yi idan ya gaza ka tallafo shi idan wani abu na alkhairi ya samu ka yi murna a zuci kuma a ga murnar a zahiri kuma ka taya shi murna idan ka gabata ganin ka ziyarce shi idan kana da hali ko kana da iko idan ka ga zai fada cikin halaka ka kokarin ka samu shi karka bari a hada baki da kai a cikin da kai muna yin haka to sune allazi da yasu da ma amara Allah bi an yusala wa yakhshawna rabbahum kuma suna jin tsoron ubangiji alkhashiya shine kana jin tsoron ta kuma wajen kake tafiya asali a dari ɗabi'antar kana jin tsoron abu to ba shi baya kake to shi kuma Allah kana tsoronsa kana son sa lokacin da kake fashewa da kuka saboda tsoron azabarsa kuma kana hango aljannarsa da haka wurin sa kake tafiya ya baka aljanna waya kafu na su alhitab kuma suna jin tsoron munin hisabi ran alkiyama da kullum addu'a su shine Allah ya sa mu gama da duniya lafiya a'a an ce abu kaza yana rage zunubi suna yi a'a an ce abu kaza in kai yana sawa Allah ya baka gafara suna yi ga mutum dukkan kan gare wasu amma azumi zo fata yake samu da rashin kadar saboda a gafarta masa zunubansa me yasa saboda a kan kasar zuciyarsa akwai imani da cewa in ka tafi wajen Allah da zunubi ka cuta ya kuma Allah in ya san kana da wannan tsoron a abinci shi Kaɗai ma sai ya kalle kai maka rahama ya sauke ni wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab ya kamata mu ƙara shi amma lokaci ya kure wa musulmi ala shi ya kamata mu saka bai a anan in Allah ya kai mu gobe sai mu ƙara ta abin da ya saura ko kun a wannan kulul albabin Allah ko ya sa mu a cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje masa wannan mu faɗa da Allah ya ba mu ladarsa wanda muke kuskure kuma ubangiji Allah ya ce mana hada sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muna ƙara sanarwa kamar yadda aka sanar a karatun yamma cewa a yau shirin ga watan ramadan alif ɗari da arba'in da shida an samu taimakon kuɗi zuwa ga hidimar marayu daga alhaji tukur umar yabo dan masanin yabo naira dubu ɗari ya bayar haka kuma an samu daga wajen alhaji ibrahim ali yabo dan amar ɗin yabo shi kuma ya ba da naira dubu ɗari sannan zagayen da 'yan agaji suka yi a harabar safana da unguwar rogo a kwana biyu da suka wuce sha takwas ga wata an tara naira dubu biyar da ɗari biyar a kuma jiya sha tara ga wata a duka dai wa'annan wuraren biyu an tara dubu bakwai da ɗari biyu sannan wani bawan Allah ya ba da dila shadda da yake a tufatar da marayu wayannan mutane da baki ɗaya su ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi da wayanda duk suka taimaka a baya da wayanda za su taimaka a gaba ma wanda kuma ba shi da shi Allah ya ba shi abin da zai taimaka muna roƙon ubangiji ya karɓi ayyukan mu baki ɗaya Allah muna roƙonka a yau ake fara sa ran samun rahamarka wanda ba a same ta gaba ɗaya a wannan shekara Allah ka samu na cikin wanda za su same ta Allah ubangiji muna roƙonka كتابنا التبائي تلذات بليلة القدر أو من اللهم ارحم تضرعنا اللهم ارحم تضرعنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وآمن خوفنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وتقبل أعمالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحفظ بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ظلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين